بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما كما صليت ورحمت وباركت بنو ميمي تشريك فرقوكو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiyar za mu ɗora inda muka tsaya jiya a cikin wannan sura mai albarka suratu albakara wannan aya mai ɗimbin daraja ayatul kursi yau muna goma sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da 22 ga watan agusta shekara ta 2010 miladiya a cikin wannan aya mai albarka mun yi magana akan gaba guda shida daga ta farko zuwa ta shida a cikin darussa uku da suka gabata yau za mu tashi a kan gaba ta bakwai a darasinmu na hudu kenan inda Allah ta'ala yake cewa wala yuhitu na bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum na za mu tashi ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum na'am mun kammala wala ya yashfa wani indahu man zallazi yashba'u indahu illa bi izini gaba ta biyar kenan ko zamu tashi gaba ta shida kenan na'am ita ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah madaukakin sarki yake cewa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum alamu Allah ta'ala yana da cikakkiyar masaniyar ma baina aidihim duk abin da ke gabansu kun ga ma ta zama almausula kenan ita kuma ma almausula tana cikin almubahamat mana duk asma almausular ke gansu mubahamat ne mana a bangaren usul fiqh suna bada ma'anar al'umum ko yawa kaza kaman ma tufidani ma'an kullal umumi ya akhayi fasma'a saboda ka Allah ta'ala ya alamu ma baina aidihim Allah ta'ala yana sane da duk abin da ke gaban su ma'ana duk abin da ke ga su malaman tafsiri suka ce duk abin da suka yi a nan duniya Allah ta'ala yana sanar da shi wa ma khalfahum da abin da yake biyo bayan su na me kenan na lahira ma'ana duk abin da za su samu duniya da lahira Allah ta'ala yana sanar da shi la ilaha illallah kun ga wannan zai nuna mana yalwar ilmin Allah subhanahu wa ta'ala ilimin shi ya yalwaci ko ina ilimin shi ya kiyaye ko ina shine babban malamin tafsirin na ibnu kasir yake cewa wannan ayar dalilun ala ihatati ilmihi bi jami'il kainat wannan ayar dalili ce akan cewar ilmin Allah ta'ala ya kewaye dukkan komai madiha wa hadiriha abin da ya huce da abin da ake ciki wa mustaqbaliha da abin da za a fuskanta nan gaba dukkiha wa jilliha abin da yake yana da nisa Allah ta'ala sani da ma abin da yake a bayyane da abin da ya buya da abin da yake a bayyane duk Allah ta'ala ya sani subhanahu wa ta'ala kaga wani shine cikar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke babu wani wanda ke irin wannan sifa sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai kai dai kana sifa ta ilimi ma'ana ka san wani abu na ilimi da abin da ka sani da abin da baka sani ba wanne fi yawa wanda baka sani ba kun gano wannan da kyau ko saboda haka da Allah ta'ala ya sifanta kanshi da ilimi kuma ya sifanta bawa daga cikin bayan shi da ilimi fa bashiru bi ghulamin alim to kaga wannan baya ko da cewar sun yi tarayya da Allah subhanahu wataala wurin sifa ta me ta al domin sifa ta al ta mutum jahilci ya riga ta Allah ta'ala ne cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin mahaifanku ba abin da kuka sani ba ku san komai ba domin shay'an na kira ce ta zafi na fiyu la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani mutum tintirin jahilin shi ya iso duniya bai san komai ba sai anan ne Allah ta'ala ke cewa Allah kuma sam'a wal absara wal ta Allah kuma tashkuruna haka za ga ilimin kadan kadan kadan kadan kadan kadan mutum yake zuwa kun gane wannan da ke ko to kaga wannan ya sha bamban da ilimin Allah subhanahu wataala wannan kenan bangare na biyu kenan kaga ko da iyanan muka tsaya cewar iliminki ilimi na ilimin kowa wanda ba Allah ta'ala ba jahilci ya me ya riga shi ilimi na iliminki ilimin abin da muka sani da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda ya fi yawa wanda mutum bai sani ba shi kuma Allah ta'ala ya san abin da ya wakana da abin da zai wakana da abin da yake wakana da abin ma da ba zai wakana ba inda zai wakana ya zai wakana duk Allah ta'ala ya san wannan gajeren misali Allah ta'ala yake cewa walau aradul khuruja inda munafikan nan sun yi nufin fita zuwa tabuka la addu lahu uddatan da sun yi ma wannan fita tattali walakin karihan lahum bi'azahum sai dai Allah ya ki ya zaburar da su fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idina kun ga yanzu sun fita ko ba su fita ba ba su fita ba to amma yanzu inda za su inda sun fita sun je me za su yi a can Allah ke cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala in ma da sun fita din to da ba abin da za su kara muku sai dai barna wala auda khilalakum da sun dinga yawo da fitintunu da gulma da tsegungumi a cikin ku kun gane wannan da ke ku kun ga wannan gamayyar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kenan hakan nan kafare da suka ga azaba suka ce a mayar da su duniya suka ce wallahi rabbina na kunna na. Allah ta'ala yake cewa walau du inda za a mayar da su duniya tun tunda dama a karatunmu na jiya na shafa'a sun ce fa hallana min shufa'a fa yashfa'u ulana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ina ma muna da masu ceto su yi mana ceto wannan mun kammala da shi jiya suka ce aw nurad ko a mayar da mu duniya fa na'mala ghayra allazi kunna na'mal wannan shine abin da suka faɗa mu je duniya mu aikata abin da da ba shi muka yi ba to inda an dawo da su duniya kuna ganin zai dawo da su duniya to inda an dawo da su amma kaddara an dawo da su duniya din me zai kasance sai Allah ya ce walau rudu la'adu liman hun ma'ana yanzu Allah ya san ma abin da zai kasance kun gano wannan da ke ko kun ga wannan cikakken ilimin Allah ta'ala ke ne yake cewa wasi a rabbi kullu shay'in ilma ubangiji na Allah madaukakin sarki ilimin shi ya yalwatu komai ilimin Allah ta'ala yana ko ina shi yasa Allah ta'ala yake cewa Allahu ladzi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma dan ku sani Allah ta'ala ya kiyaye komai ya kewaye komai da ilimi sai ce ilman bai ce zatan ba inda ya ce zatan to sai ya zama Allah ta'ala yana ko'ina sai zama Allah yana ko'ina amma sai ya ce ilman da ilimi kenan kun gane wannan da kyau ko haka Allah ta'ala yake cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله يتي الله مفتدى كينا الله يعلم yana da cikakkiyar masaniyar mata ta hamilu kullu unsa dukkan abin da wata mace take dauke da shi kullu dukkan mace karki ce mace ta ɗan adam Tun da kullu ce unsa akwai mace a sauro akwai mace a kuda akwai mace a kurgunguma akwai mace a dabbobi akwai mace a kiyashi akwai mace a kaza akwai mace a kaza duk wata mace Allah ta'ala ya san duk abin take dauke da shi mun gano wannan da kyau kun ga ilimin Allah ta'ala kenan fa ya alamu ma ta hamilu kullu unsa duk abin da ke dauke da shi Allah ta'ala ya sani mace ne ko namiji zai daidai ko ba zai daidai ba za a ƙara adadin kwanakin da ake haihuwa ko za a rage duk Allah ta'ala ya sani mahaifar adadin me za ta haifa mace da aka haifa yau jinjira kenan ko mahaifarta adadin 'ya'ya nawa za su haifa Allah ta'ala ya sani yanzu kuna gani akwai wani likita da jinjin ne da ya karba haihuwarta yanzu zai auna ya ce ya san adadin abin da wannan jinjin ne za ta haifa E? bai sani ba to amma shi Allah ta'ala ya sani duka ina fata mun fahimci wannan da kyau kar gumanta ba tun jinjiri yana cikin mahaifiyarsa Allah ta'ala ya tura mashi mala'ika ya je ya rubuta mashi bi arba'i kalimatin da katabi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id ku san yalwartuwar ilimin Allah subhanahu wataala shi yasa kin ga wannan ya buɗa miki kofa an zaki roki ilimi wa zaki roka dan shi yake da shi walillahi khaza'inu samawati wal ard kun gano wannan da ke ko yace Allahu ya'lamu ma ta'malu kullu unsa wa ma taghidul arham da abin da mahaifa take ragewa ko dai da tana jinan al'ada kwana bakwai yanzu ya dawo shi da ko biyar ko da tana kwana uku ya dawo kwana biyu wa ma tazdad da abin da take karawa akan adadi ko kuma da in tana haihuwa wata tara ya ragu ko ya karu akan wata tara ko ya zo da cikakkiyar halittarsa ko ya ƙara a akan halittarsa duk Allah ta'ala ya san wannan kun gane wannan ke ko ana haihuwa wata tara ya zo a haihu shekara biyu ko shekara uku duk Allah ta'ala ya san wannan wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah ta'ala shine alimul ghaibi wa shahada shine masanin duk abin da ya boyu da abin da yake a bayyane shine al-kabirul muta'al sawa'un minkum Allah ta'ala ya ce daidai wa daida ne ma'ana yanzu wani bai fi wani ba kenan eh ko ba shine sawa ba sawa'un daidai wa daida wani bai fi wani ba man asarra alqaula sawa'un minkum man asarra alqaula wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar daidai wa daida ne a wurin Allah da wanda ya bayyana magana da wanda ya boye da wanda ya bayyana da wanda ya bari a cikin shi da Allah ya sani kin ko san ke sai dai in mutum ya faɗa in ya faɗa ma sai ki ce ta ƙara murya ana fata mun gano wannan da ke ko to wannan kun ga cikar ilimin Allah subhanahu ta'ala kenan yasa hafizul hakim yake cewa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi ilmin Allah ta'ala yake duk abin da yake a bayyane da duk abin da yake a boye subhanahu wataala kaga wannan ya nuna Allah ta'ala yana sifa ta mi kenan ta al ilmu yana da siffata al'ilmu yana da suna kuma al'alim sai mu je gaba ta nawa ta bakwai gaba ta bakwai ita ce gaba ta walaye haito na bishai'in min ilmihi illa bi ma sha'a ai da mun yi magana ta siffar Allah ta'ala to yanzu me gwargwadon abin da mutum zai samu shine Allah ta'ala ke cewa la yuhituna bi shay'in su mutane su halittun Allah ta'ala ba sa samun komai min ilmihi na ilmin Allah ta'ala illa bi ma sha'a sai abin da Allah ta'ala ya so su sani duk abin da kika sani yanzu nan gwargwada haka Allah ya so ki sani sauran kuma fa ya ban makan shi ku duwa ga annabin Allah annabin Allah annabi Yaqub Allah ta'ala ya ce da shi wa innahu lahu ilmin lima allamnahu shi annabi yaqub din nan ma'abocin ilimi ne na abin da muka sanar da shi ma'ana ilimin yana koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kenan kun gane wannan da ke ko saboda haka ibnu kasir ke cewa wannan ayar tana daukan ma'anoni guda biyu ko dai ya zamana ilimin Allah ta'ala ilimi da kika ganshi babu wani ilimi da mutum zai samu sai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kaddar shi din ya samu Shi shine wala ne bi shay'in kun ga shay'in kowanne irin abu ne domin na kira ce fi na fiyu kowanne irin abu komai kankanta ilimin abu kaza ilimin gane abin nan allura da reza wannan ilimi ne ilimin gane waya ke da ta wani ilimi ne wannan haka ne ko ba haka ba ne Allah mutum baya samun kowanne ilimi komai kankanta shi koya ya yake illa bi ma sha'a sai abin da Allah ta'ala ya ga daman shi mutum ɗin ya sani ko shi ya halitta Allah ta'ala din ya sani to kaga idan haka ne me na daga kai don kin yi ilimi don mutum ya ilimi me na daga kai ya ji ya fi kowa eh ai ba abin alfahari a ciki domin gwargwadon haka haka Allah ta'ala ya so ka sani abin da ka jahilci ya fi yawa akan abin da ka sani ma'ana ta biyu shine su halittun Allah ta'ala ba sa sanin wani ilimi na siffa Allah ta'ala sai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so su ɗinsu sani kun gane wannan da ke ko ba sa sanin siffa Allah wani abin da ya shafi Allah ta'ala na zatinsa na siffarsa ta fi'ili ta ayyuka da siffarsu ta kaza da siffa Allah ta'ala kaza mutane ba sa sanin wannan sai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so su sani mun gano wannan to kun ga yanzu a shi ne abin da muka faɗa a darasinmu na farko ko na biyu to kun ga wani yana nuna cewar waɗannan sunaye na Allah subhanahu ta'ala da ya kaddara mu su guda nawa 99 kun gane wannan da ke ko su ne abin da Allah ta'ala ya so mu sani kuma muka kawo hadisi cewar sun fi haka a addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan kuma sifofin sun fi haka so daga yanzu babu yadda zaki zo ki kididdige sifofin Allah ta'ala akan ko guda 40 ne ko 40 da kaza ko 40 ba kaza domin mutane ba sa sanin wani abu na ilimin Allah ta'ala sai abin da Allah ya so su sani na zatinsa ko na sifofinsa sai Allah ta'ala ke cewa ya alamu ma na aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman wa la yuhituna bihi ilman su bayin Allah ta'ala ba sa sanin ilimin Allah ta'ala duka ba sa sanin sifofin Allah ta'ala duka subhanahu wa ta'ala hisa wannan ban Allah yake cewa la tablughul awhamu kun yi duk kwakwale ba sa iya kaiwa zuwa ga haƙiƙanin sifarsa wala yukayyifu alhija sifatihi kwakwale ba sa iya sifanta Allah ta'ala sai abin da Allah ya so su din su sani kawai so duk abin da mutum ya sani yanzu na sifofin Allah ta'ala ko na sunayen Allah ta'ala gwargwadon abin da ya sani gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so shi din ya sani kun gano wannan da kyau ya Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka kyawawa Allah muna roƙonka da suna da sifofinka madawaka Allah ta'ala ka sanar da mu ilimi mai amfani duniya da lahira muna neman tsarin ka kiyaye da dukkan ilimin da ba da amfani don ba karamar addu'a ba ce sai mu je gaba ta nawa ta takwas ita ce wacce gaba wasu a kursi samawati wal'arba ina bin ku bashi a darasin farko na tambaye ku na ce shin Allah ta'ala ya ambaci wani wuri a cikin ƙwar'ani da alkursi banda nan kuka shiru eh sai ne shiru na kyale ku don ga shin za ku tuna ko kuwa tunda da mun yi dalilin abin nan sanya ma wannan ayar ayatul kursi ko ba shi ne ba a nan muka kawo wani magana ayatul kursiyi karki ce ayatul kursiyu kin yi kwambala a larabci ayatul kursiyi shin akwai wani lafazin kursi a cikin ƙwar'ani banda wannan ina wala ƙarfatan na sulaimana wa alƙaina ala kursiyihi jasadan sun ma'ana mun gane maganar wala ƙarfatan na sulaimana a wata sura kenan suratu sa'ad ko suratu daud alaihissalam yanzu annabi suleiman alaihissalatu wasalam yana da me kursi allah ta'ala yana da kursi to bari ku ji kursiyin allah allah ta'ala ce wasi'a kursiyihu kursiyin allah me kursiyu da larabci kujerar allah ta yalwaci as-samawati wal arda sammai bakwai da ƙasai bakwai ta yalwa in kika daga sammai bakwai gaba ɗayansu da ƙasa bakwai gaba ɗaya kika sai a cikin kursiyon Allah ta'ala limewa za su yi sun shige kursiyon yana neman ƙari eh kun gane maganar kursiyon yana neman ƙari to kun ko kun san ai ba ma za a haɗa ba dan kuka haɗa da shi to kun rage ma wancan daraja alamtara anna sayfa yanqusu haddahu idza qila inna saifa amdha min al-asa alam tara anna saifa shin bici ga cewar takobi yankusa hadduhu kaifin shi yana raguwa ba a wani lokaci idza qila idan aka ce inna saifa amdha min al-asa takobi ta fi sanda kaifi da kin ce takobi ta fi sanda kaifi sai ki ga kaifin takobi yana raguwa dan ya za a ki hada ya za a ki hada takobi da sanda ke ce wai sanda tana da kaifi takobi tana da kaifi sai dai takobi ta fi sanda an rage mata matsayi ne ai sai rike ce wannan sandar ta yi daidai takobi to anan da kika ta sandar ce ta samu ɗaukaka wannan za ki ga faɗin Allah ta'ala laisa ka mislihi shay wa huwa sami'ul basir kawai dai kursiyu na Suleiman kursiyu na Allah ta'ala babu yadda za ki goge kursiyun Allah ki ce da annabi Sulaiman yana da kursiyu to kuma ba za a ce Allah ta'ala shi ma yana da kursiyu ba an haka to an kamanta al-khaliqu da al-makhluq kenan wannan shubha ce ta shige shi sai da ta shiga ne sannan yayi wannan bayanin eh al-ishtiraku fil asma'i la yujibu tamasil ko yawa al-ittifaqu fil asma' la yujibu tamafil fil musammiyat ittifaqi wurin sunaye baya nuna kamanceceniya su iri ɗaya ce baya nuna cewa sun yi suna da kamanceceniya da juna tunda nan akwai kursi nan ma akwai kursi kun gane wannan da ke ko shi kuma al'arshin Allah ta'ala gaba yake da kursi kun gane gaba yake da kursi al'arshi ya fi alkursi girma alkursi kuma ya fi sammai bakwai da ƙasai bakwai girma yanzu idan na tambaye ki a halittun Allah ta'ala manya-manya daga cikin halittun Allah mai zaki ce kenan eh mala'iku ya ce mala'iku eh ya ce me al'arshi kenan domin al'arshi ya fi kursi ita kursiyu ta fi sammai bakwai da kasai bakwai ba wai faɗin mina ba ba wai faɗin najeriya ba ba wai faɗin ƙasar nijar ba wacce in aka ɗauki nigeria aka jefa ta a wajen ɗaya daga cikin jihohin nijar nigeria ta lime imana eh nijar nan republic ba a ah, kuna ina kun gane maganar in aka dauke Najeriya aka je ta a wata state a Niger Najeriya talimi a Afirka Niger ba ita ce ƙasa mafi girma ba Sudan tafi ta girma ina fatan kuna gane turancin yauwa to yanzu duniya baki ɗayanta duniya da ke ganta baki ɗayanta kun gane wannan da kyau ko a je sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai ƙasa ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku har ƙasa ta bakwai a tattara su a cikukuya su amma ɗaya su a watsa su cikin kursi duk za ka ji mushriki ya ci shirwa a to a ce malami ya ci menene a malami ya ci shirwa a malami ya ci shirwa ne kun gane wannan da ke ko saboda haka kun ga yanzu muna ganin wai abin nan ce take da wannan duniyar kin yi shi mu sai ki ji tana da girma akwai dubin dubatan abubuwan da suka bi ta girma Allah ta'ala ce wasi a kursihu as-samawati wal arda kursiyun Allah ta'ala ya yalwaci samai bakwai da kase bakwai shi kuma kursiyun kaɗan yake a wajen al'arshi shi kuma al'arshin a kan shi Allah ta'ala ya daidaito kin ga yanzu babu wani abu kenan a saman Allah antal awwalu wa laysa qablaka shay wa antal akhir fa laysa ba'daka shay wa antal zahir fa laysa fawqaka shay wa antal zahir wa laysa fawqaka shay babu wani abu a saman Allah ta'ala wa uluyu shani jalla anil afdadi wal a'wani kun gane wannan da kyau ko yanzu yi ce Allah ta'ala yana masallacin nan rufe masallacin nan fa yana sama shi kenan in kika ce yana ko ina rufin sama ta ɗefa to za ki da wancan hadisin da ya ce wa ta zahir falaisa fauka ka shai Allah ta'ala yake yaban kanshi yake cewa zul arshi almajidu ko almajidi zul arshil majidu ko almajidi ko duka ba iya zai ɗauka ba ƙwar'ani na kira e a'a na ƙwar'ani na kira faɗi da wanne kika haddace eh eh majidi ne yawwa ya ce majidi ne sai kuma na ya kika haddace idan muka ce muka karanta zul arshil majidi al majidi sifa ne na al'arshi idan ina ga ce zul arshil majidu al majidu sifa ne na Allah kun bai ci wannan da ke ko dukkan waɗannan ƙur'ani ne tsantsa yawwa idan ka'ida idan aka samu kira'o'i guda biyu wannan ba ta fito da wannan a wurin fassara kowace tana cin gashin kanta ne kowace sai ta zama aya ce su da guda kun gano wannan da kyau ko yau ba ƙyar'at ake yi ba sa Allah ta'ala yake cewa abin nan bal ajibtu wa yaskharun a ƙira'ata hamza da kisa'i kenan bal ajibtu wa yaskharun sauran ƙira'a kuma bal ajibta wa yaskharuna sai zama bal ka kayi mamakin abinda kayi mamaki kuma su suna da izkili bal jibtu a wannan kuma Allah ta'ala yake cewa shi karan kanshi yi mamaki kun gano domin ya faɗa hadisi annabi sallallahu a hadisin bukhari yana cewa ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna il jannati fi salasil ubangijin mu yayi mamakin waɗansu mutane ana jan su zuwa gidan aljanna bi salasil da mari gidan aljanna ake jan su su zo su shiga aljanna a man da mari ake jan su da anko ake jan su eh da anko ake jan su zuwa gidan aljanna to ku dubi yadda kuka tsaya abu kaza haram ne abu kaza haram dole mutum sai ya ƙetare wannan shingen ya kai mana haka ne ko ba haka bane wani ba da karfin bala'i ake jan shi in ba lokacin da Allah ta'ala ya kawo zamanin shari'an nan aka rufe gidajen giya da gidajen karuwanci da gidajen fitsara ba wani iyalai ba san ma yana samun kuɗi ba kun gano wani ana jin shi zuwa ya zo ya shiga aljanna yana a'a da ku ake jin shi <laughs> kun gano wannan da ke ku Allah ta'ala ke cewa rafi'u darajati zul arshi wa muna nemo lafazin al'arshi na qur'ani ar-rahmanu la ilaha illa huwa rabbul arshi azim na suratul namli da la ilaha illa huwa rabbul arshil karim na suratul mu'minun ma'ana dai ga sunan masu tarin yawa allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim allazina yahmiluna al-arsha yanzu ya nuna al'arshi abu ne da yake da zafi kenan kun gane ko ya nuna al'arshi yana da zafi kenan domin Allah ta'ala ce allazina yahmiluna al'arsha su ne waɗanda suke ɗauke da al'arshi don wasu suna ƙoƙarin tankwasa ma'anar al'arshi ya koma ma'anar mulki mulkin ubangijinka saboda me wai saboda ai halittun Allah ma suna da al'arshi wa rafa abuwahi alal arshi walaha arshin azim qala nakiru laha arshaha tsoraka tun da halittun Allah suna da al'arshi eh to kin ga nan maimakon ya kore na halittun Allah dan ya san wannan ba zai yiwu ba sai ya kore mu Allah ta'ala saboda tsabage rashin ganin girman Allah ta'ala wannan shine ainu ta'til da suka da wannan sune ainu ta'til wanda yake mushrikan laraba suka fara wai kila la musjudu lir rahman qalu wa ma rahman su bu yadda da akwai wani rahman ba haka fir'auna yayi irin wannan mummunan ta'atilin ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya kore dukkan wata uluhiyya in ba shi ba to amma da Allah ta'ala ya ce allazina yahmiluna al'arsha yanzu ana daukan mulki eh ana daukan mulki ba a daukan mulki don ba shi da zati to amma al'arshi shi yake da zati don shi ake dauka ga ayoyi nan kuma masu tarin yawa eh eh kuma halitta Allah ne shi ne ma ɗaya ko na biyu a cikin halittun Allah maɗaukakin sarki domin ne muku tambaya yanzu na ce menene farkon wane ne farkon halitta mai bambanci su to eh me bambanci idan an ce wane ne farkon halitta kin ga wani cikin mutane kenan idan aka ce menene farkon halitta to nan ba cikin halittun Allah gaba ɗayansu kun gane wannan da kyau ko wane ne farkon halitta annabi adam hmm? eh eh annabi adam mama me kika ce mama fa sallallahu alaihi wasallama ta ce annan muhammad sallallahu alaihi wasallama kun gane wannan da ke ko maza maganganu biyu kenan aha waye farkon halitta eh annabi adam yanzu za su maganganu biyu wasu ka ce annabi adam alaihi salatu wasallama wasu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaikun salam a lokacin eh waye ce haka a a a a yana da magana wannan hujjatu mun dahiba na'am idan ya zama na haske ne mana shi ne farkon halitta kenan haske shi ne farkon halitta hmm? to kwari dai a yadda da wannan maganar wacce ke babu wani waje da za a yadda da ita kun gano wannan da kyau ko annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ya faɗi wannan maganar garau ya ce awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala al فقال الهكتب كوكما أول ما خلق الله تعالى القلم قال الهكتب رواية بيو رواية على النصب ده رواية على الرفع كوري يزم على الظرفية كوري يزم على الابتدائية إذن يزم أول ما خلق الله تعالى القلم قال الهكتب فرقون ده الله تعالى يهلك القلمي سي الله يتشد القلم الربوتا ونغا wannan farko umarnin da ake ma alƙalami kenan kun gano wannan ko kuma ya zama awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine al-qalami sabani ne da malami suke da shi kan al-qalami ne ya fara halitta ko alqalami aka fara halitta ko al-qalami kansu ne kawai ake sabani in ɗaya ya zama ɗaya dole ɗaya ya zama farkon halitta ko dai al-qalami ko al-arshi ni da na ce a'a ko dai alkalami ko al'arshi in ɗaya ya zama na ɗaya ɗaya sai zama na biyu kenan wannan shine garau amma cewar awwal ma khalaqa Allahu ta'ala nuri wa min nuri khalaqa kulli shay'in duk ƙarya ne wannan wannan na karanta littafin gashi nan Allah ya yafe mana Allah ka gafarta mana alhamdulillah alladhi hadana li hadha ad-din as-salim wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq duk waɗannan al'amuran sun zama tatsuniya gizo ce ba ta wuce koki Allah ta'ala shi yafe mana Allah shi gafarta mana muna fata wani shiga cikin annadamu alama fata da an a ba wai ana nan ba wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa shine wannan wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin bai ce min nur ba min tin fa idza sawaituhu wa faktu fihi min ruhi wula lahu sajidina kun gane wannan ke ko wannan shine annabi sallallahu yana da falala shi ta daban sananniyar falala Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ne da hannayen shi guda biyu shi yasa da za a tafi a hadisin da muka karanta ji hadisin shafa'a mutane za su tafi wurin annabi Adam su ce kai ne wanda Allah ya halicce shi da hannayen shi guda biyu kai ne wanda Allah ya sanya mala'ikun shi kaf suke mai sujada ka je ka cece mu ce ina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ga duk falala ce falala manzon sallam ba sai ka tashi kana ta ɗebo wal tu wanda tu wa ma kala subu illa ma ka duk wannan maganganun ma zalla biya min sultan a kashin gaskiya dalilin da suke kafa hujja da shi wanda yake shi ma ba dalili shi shine ayar karshe kayan suratul araf da Allah ta'ala ke cewa kulinna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu ana awwalul muslimina wa ana awwalul muslimina kun gano wanda ke ko to idan kika kafa hujja da wannan to ya zaki a cikin suratul araf da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina kun gano wannan da ke ko yan uwa karatu wanda yake ta hanya ingantacciya garau ki kaɗe makaratu shi ƙura wani shine abin da yake daidai annabi adam alayhi salatu wasalam shine farkon halitta yasa ake kiran shi abul bashar hmm. Allah ta'ala ce wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu alal ma'i yanzu arshin kuma yana kan ruwa ne arshin ubangiji ba yana kan ruwa ne eh eh mana eh wani mana wai wannan ruwan ko da ke ba tafsiri muke ba ruwan da muke samu yanzu nan ruwan sama da ake mana daga ina yake zuwa daga sama tiriri ne yake zama yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi zafi sama ta dumama ya sauko ko kuwa eh idan haka ne ya isa idan haka ne me yasa ba a samu ruwa da rani ko ba a zafin da rani na yi ma wani irin wannan tambayar sai ce min baka ga cewar tukunyen miya idan aka rufe ta abin nan ya tafarfas an ka murfin za ga ruwa ba sai na ce a'a ai ruwan da ke ciki ne yanzu a ɗora tukunya babu ruwa gaba ɗaya a rufe ta a banka mata wuta konewa za ta ba za a ga wannan hayakin ba alhamdulillah yau ba tafsirin wannan muke ba wani lokacin muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairi al'arshin ubangiji Allah madaukakin sarki yana kan ruwa domin Allah ta'ala ya ce huwa ladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu alal ma'i wa sura kenan suratu hud zan kara muku da hadisin imran bin husayn radiyallahu anhu qala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce iqbilul bushra ya bani tamim ya ku bani tamim ku karɓi bushara ai dole ku daga hannu ku ce ya rasulullah mun karɓa ku ba za ku daga hannu ba qal ai bani tamim ya ce Allah ka sanya mu daga cikin su qalu sai suka ce kada kada bashartana ya rasulullah tabbas kai mana bashara fa atina ya Allah ya ma'aiki Allah kara mana ai sun huce mu inda a ce ita kenan kofa ta sahabbantaka ita kenan kofa shiga aljanna da tana kofa ta rufe ƙarshen sahabi ɗaya ya rage bai rasu ba <coughs> eh sai ya ce iqbil bishara ya ahlal yaman ya ku mutanen yaman ku karɓi bushara yanzu an kammala da wa da bani tamim qalu sai suka ce kada qabilna ya rasulullah mun karba fa akhbirna an awwal hadha al-amr kaifa kan ba mu labarin farkon wannan al'amarin ya abin ya kasance farkon al'amarin nan me shi ya abin ya kasance ina mai tambaya kuna jin mu qal sai ma'aikin Allah ya ce kana Allahu qabala kulli shay Allah ta'ala ya kasance kafin komai babu wani abin da ya riga yi Allah madaukakin sarki wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin ubangiji kuma yana kan ruwa wa kataba fil lawhil mahfuz zikra kulli shay Allah ta'ala ya rubuta alal mahfuz bayanin komai fillafilla daki daki hatta wannan bayanin sai a daidai wannan lokacin ne Allah ta'ala ya kaddare yinsa yana rubuce amma ba a yi shi ba sai yanzu imran bin hussein yake cewa sai wani mai tafiya ya zo ya same ni ana man majalisi na manzan Allah sallam sai ya zo ya same ni ya ce imran bin hussein taguwa ka ta kwance taguwa ka ta kwance kamar ki ce mota ki ga ta can tana baya baya ya ce sai ya tashi ya fita ya ce bayan nan ban san kuma mai bayanin ya ci gaba ba la ilaha illallah eh eh haka ya bayani kun gana ta ne yanzu bayanin zai ta tafiya to kin ga amana kenan zaki koya darasi idan ana karatu yaron ki kuka kika fita ko kika ɗauki waya sai in kika zo kina bayar da karatu kina bayar ki ce daidai nan sai aka kira na awaya sai na tashi na fita ban san abin da malam ya ce ba ina dawowa sai na riske shi yana cewa kaza amana kenan ana ci malam ya ce kaza ya ce kaza ana zuwa daidai gori kaza sai yaron na ya kyakyace da kuka sai na tashi na fita waje ke ma kin san doktin ki kama wanke na karatu ya sha bamban da kafin yaro kuka ko da kina jin sautin karatun haka ne ko ba ka yake bane sai ki ce da na gama bashi nono na dawo sai na riski malam yana cewa kaza yana cewa kaza tsantsar amana kenan ta ilimi za ku ji abin bambar ko haka haka musulunci yake nam ga asalin abin haka imran bin hussein ya ce fa ya ce ana cikin wannan sai kai wani zo ya ce mun taguwa ta da na ɗaure ta kwance shi kenan kun gane wannan da ke ko subhanallah al'azim iya wanda Allah ya kaddara za a sani kenan wa bil qadar al maqduri aikin fa innahu da'amatu ikiddini والدين afiyahu wani hadisi imam ahmad ya rawaito shi bukhari da muslim sun shi da alfaz da yawa so ayoyi da suke magana akan al'arshi ayoyi ne suna da yawa cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana da al'arshi kuma ya daidaitu akan al'arshi ayoyi ne guda nawa guda bakwai ko ayar farko cikin suratul araf Allah ta'ala yana cewa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arshi thumma stawa 'ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakalahu rabbul alamin wuri na biyu yunus barakallahu fiki yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshi yudabbiru al amra ma min shafi'in illa min ba'di idhni dhalikum ta rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun dhalikum allahu rabbukum fa'buduhu ku bauta mishi wala <laughs> amin amin amin Allah ya sami tarayya gaba da cikin ladan sai wuri na uku sura Allah ta'ala yake cewa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha bighairi amadin shin akwai amadin ne ku ne ba ku gani ko goda man asalan bighairi amadin ku samu Muhammad al-Amini shankiti insha Allah cikin adawar bayan الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم لعلكم بلقاء ربكم rabbikum كسامي ku sami والسورة وها الرحمن على wat استوى ar-rahmanu mubtada kenan alal arshistawa stawa khabar kenan wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'ana ka'inin aw istaqar inji ibn malik domin ar-rahmanu mubtada ne ina khabar din shi jar wal majrur idan aka kawo jar wal majrur me ake nufi shi yasa ya faɗa gaba ɗaya a cikin baitin wa akhbaru bi sun yi ikhbar da zarf ma'ana zarf yana zama khabar muftada nau bi harfi jar harfu jar yana zuwa khabar muftada idan suka kawo zarf ko suka kawo jarun wal majrur me suke nufi nawi na ma'ana ka'inin suna nufin ka'inin aw istaqar yanzu a magana ibn malik yake ce ar-rahmanu istaqarra ala al-arshi ko mustaqir ala al-arshi ko ka'inun ala al-arshi kun gane wanda ke ko ar ka'inun ala arshi e shine jarwal majrur kenan nam <laughs> barakallahu fi kun gane wannan al'amuran da ke ko to amma sai ga waɗanda wai suke guzin cewar sun ji larabci su ne kuma kafarsu take zamewa akan waɗannan al'amura sai wuri na nawa wata sura suratul furqan faɗin Allah ta'ala allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al arsh ar-rahman fas'al bihi khabira wuri no kenan wuri na biyar wafa duk wannan wuraren ne fa sai wani kawai zai ce miki Allah yana ko ina duk da wuraren da Allah ta'ala da kai i bayani wuri na biyar Allah ta'ala yake cewa Allahu na shida kenan ko Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arshi ma lakum min dunihi min shafi'in ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tatadhakkarun masa wuri no kenan wuri shida suratul sadar kenan ko shida kenan sai suratul hadidi in ne muku tambaya na ce muku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne me za ku ce eh Allah ta'ala yake cewa allazi khalaqa kulla shay'in allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani wa bada'a khalqal insan min tin bace min nur ba sai wuri na karshe. wanda yake shine suratul hadid in bago kawo shi Allah ta'ala yake tahu ladhi khalaqa as-samawati wal arda huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arshi arsh ma yalju ardi يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج samai wa ma ya'rudu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir بصير ولا لنوكنا ولا bakwai shi istiwai alal arshi daidaito Allah akan al'arshi wannan siffa ce daga cikin siffofin Allah na aiki ko sa akwai siffofi na zati siffar zatin Allah ta'ala kun gane ko akwai kuma siffa ta alfi'il siffar aiki shine kamar Allah yana azurtawa Allah yana halitta Allah yana sauka wannan duk suna ƙarƙar sifatul af'al siffofi na ayyukan Allah madaukakin sarki amma Allah yana da kaza yana da kaza galibi suna zuwa da ma'anar siffofi na zati kun gani zatin Allah subhanahu wa ta'ala eh, wa istawa don ya ce mastawa wannan sifa ce na al'arshi kun gani yanzu wannan sifa abin da sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala istiwahi alal arshi kun gane wannan da kyau ko to a yanzu za a iya samun suna a cikin sifa a'a ashe kuma manta karatun da muke dukkan suna sifa ne amma ba dukkan sifa ce take da suna ba da kika ce ar-rahman suna ne yana da sifa kuma ta rahama amma da kika ce istawa alal arshi sifa ce ba shi da suna kuma na mustawin alal arshi ba za ki ce ya mustawiyan alal arshi ba safa ba za ki ce yana da sifa almaji ba daga cikin sunan Allah ta'ala ya muji a a e eh, ki ce annazil a a kun gane wannan da ke ko barakallahu ta'ala fi ku abdullahi bin rawaha e kun gane wannan da ke ko abdullahi bin rawaha mai ɗakinsa ta yi tafiya sai ta dawo da ta dawo sai ta ga kamar wani abu ya kasance tsakanin shi da baiwa shi kun gane maganar sai ta shuru matar tashi sai don ta tabbatar da haka sai ta ce karanta ƙur'ani in wani abu ya kasance ba zai karanta ƙur'ani ba domin yana da alhadasul akbar in wani abu bai kasance ba zai karanta ƙur'ani sai ya ce shahidu bi anna wa'adallahi haqqun wa anna an-nara masawal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arshi rabbul alamina wa tahmiluhu mala'ikatun shidadu mala'ikatul ilahi musawwimina <laughs> kun gane wannan yan gamba bata yi za ta ce sadaka Allahul azim eh kika ce me eh shahidu bi anna wa'adallahi haqqun yace ya shaida alƙawarin Allah gaskiya ne wa annan nara masawal kafirina kuma wuta ita ce makoma kafire kin ga galibi yake ji kamar ayoyin suna karewa da sauran kafirin wannan da sauran haka sai ce wa annal arsha fawqal ma'i tafi hatta a wannan wurin sai da ya tabbatar da aqida a daidai wannan wurin bai yi shiru ba tukunna sai da ya ce wa annal arsha faukal ma'i tafin ma'ana ya shaida cewar al'arshin ubangiji a kan ruwa yake tafin yake abin ba shi muke magana ba wa faukal arshi a saman al'arshin kuma fa rabbul alamina eh eh hisa ko yake ishbai yake cewa alamina abin nan kafirina ya ce wa ta hamiluhu mala'ikatun shidadu shi mai kenan shi al'arshi ɗan mala'ikatun ilahi na haka ya ta faɗa mata <laughs> ina ba ta mafi wannan da kyau ko saboda haka dole zama mutum yana da yana da zakwakuri yana da hikima yana da abin nan yanzu dai bai karya ba bai ba yawa bai kuma karanta qur'ani ba yawa dole ke kuma ke zama kina da kuwatul idrak kina da kuwatul idrak duk alfaz din da mutum zai amfani da su ki dinga bibita su sosai da sosai kun gane wannan da kyau ko nam to kun ga haka abubuwan suke yanzu dai Allah ta'ala ya tabbata makan shi yana da al'arshi kun gane wannan da kyau ko abu na farko kenan abu na biyu kuma ya tabbatar da cewar shi ya daidaitu akan al'arshi domin ya yi amfani da ala bai yi amfani da ila ba idan ala ta biyo istawa tana da ma'anar alirtifa ne daidaituwa akan abu kada ku manta siffa Allah ta'ala ta daidaituwa ta sha bamban kamar yadda muka sani laisa kamar shai wa huwa samiul basir a duk lokacin da kika ce laisa ka mislihi shay laisa ka mislihi shay sai ki tuna kuma huwa samiul basir kada ki sa iyana ki hada su duka kamar da a duk lokacin da kika tuna ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ki ce allazina amanu allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ta'ala yake cewa litastawu ala zuhuriha thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alaihi wa taqulu ladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin yanzu nan mun samu istawa guda nawa biyu a cikin ayar litastawu ala zuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alai yan daidaituwar mutum akan mota daidai ne daidaituwar shi akan mashin daidai ne daidaituwar ta akan kujera za ta yi ma yaro wanka daidai ne daidaituwar direban jirgin sama akan kujera shi ya sha bamban so ashe yanzu daidaito kuma ku halittun Allah ta'ala daidaituwa ta sha bamban ina fatan mun gano wannan da kyau to amma idan istawa ila ta biyo ta to wannan tana da ma'anar alƙasudu ne ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال الهوى وللأرض تيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين idan aka sami istawa ta uku kenan wacce babu ila babu alafa ne eh, tunda mun kawo mai ila mun kawo mai alatu an aka samu mara duka bifa kamar wacce kenan fasawwa hunna sabawa samawatin kaga sai ya daidaita su kenan sai suka cika kamar wace kuma Allah ta'ala ke cewa ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilman wa kadhalika anzal musinin wastawa ya daidaitu ya cika ya kai matsayi sai maka bashi kaza maka bashi kaza maka bashi kaza kullum ina da maimaita mana a duk lokacin da kika ji asifata Allah ta'ala ba wai asifata ba Allah ta'ala ya sifata kanshi da kaza to naki ki imani da shi kawai abin da ake nema ki imani da shi wannan shine ya gagaru wasu yin imani din su ce sun yadda shine abin da ya gagare su kun gano wannan da ke ya ce ya yadda kawai shine ya gagare shi wa jami'u ayatu sifati umirruha wa jami'u ayatu sifati umirruha haqqan kama naqala tiraz al wa aruddu ha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu ubaha liman nabada alqur'ana wara'uhu kun jare ga mashirin shikenan kun gane kun jare ga mashirin kenan wannan kun ga shine tsantsar aqida ta ahlus sunna wa kullu ma lahu min as-sifati athbataha fi muhkamil ayati aw saha fi ma qalahu ar-rasul fa haqquhu taslimu kun ga wannan shine khabar mubtada din fa haqquhu at-taslim wal qabulu ce kin sallama kin yadda wannan shine abin da ake nema daga gare ni daga gare ki daga kowa da kowa amma sai mutum ya ce bai yadda ba sai ce ai yadahu din nan ai imatahu wai ni imamin Allah ta'ala ne guda biyu to yanzu ni imamin Allah ta'ala guda biyu ne yanzu in guda biyu ne kin san adadin su kenan ko baki sani ba to amma Allah ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha kun gane wannan ko ɗaya kenan na biyu da kika ce ni'imomin Allah ai ni'ima Allah ta'ala ne wai kin fassara yadu da ma'anar me ni'ima domin kada a kamata Allah ta'ala da me da halittarsa an yi bai ba ai ni'iman ma Allah ta'ala siffanta kanshi da ita ya siffanta kuma halittarsa yace wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wa taqilla wasu kuma su ce a ah, nema tahu din nan ai kudura tahu yanzu kudura Allah ta'ala biyu ce kenan daya da kika ce kudura tahu kudura Allah to ai mutum shi ma yana da iko dan Allah ta'ala yana cewa illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihi in kika ce kuwa ai mutane ma suna da kuwa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaro an Allah ladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa kun ga ya nuna cewar suna da kuwa Allah ta'ala bai goge musu kuwarsu ba ya nuna musu tashi ta fita su eh to haka zake gani wani ya ce wai ai shi zamanin jujal da jajilan da suka wuce ya ce shi inda da yadda zai yi da ya canza laisa ka misali shai wa huwa basir din nan da ya mai da shi wa huwa al-aziz al-hakim to aziz ma ya koyi qalat imra'atul azizi walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin eh alhakim wala kada na luqman alhikma "Ah, ina mutum zai kai babu inda mutum zai kai inda zai kai kenan ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi wai ya kafu inda amurhi kawai ki yadda da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa in biki yadda ba fa shi za kuka ga ayatul kursi ba mun faɗi falalata ba to yanzu duba abubuwan da da ƙyar za a samu mutanen da suka kudurci abin da ta kunsa to yanzu ake ciki kenan ai in kika ji tana da falala sai kuma kika mai ta kunsa kun gane maganar tunda mun ji falalata yanzu kuma mun ji abubuwan da ta kunsa dole ne ki imani da abin da ta kunsa in ba haka ba to mutum kuma Allah ya kiyaye ba wai shiga uku ba tara su tara Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu wannan shine abin da ya shafi wannan bangare na abin nan wasi'a kursiyu samawati wal arda Allah ta'ala yake cewa a gaba ta tara wala ya'uduhu hibbuhuma wala ya'uduhu hibbuhuma su sama da ƙasa ɗin da Allah ta'ala ce wasi a kursiyu samawati wal arda sai ce wala ya uduhu hibbuhuma kiyaye su kula da su su me kenan sammai bakwai da ƙasai bakwai kiyaye su baya nauyayar Allah ta'ala baya gajiyar da Allah ta'ala kun gane wannan kiyaye su baya gajiyar da Allah maɗaukakin sarki saboda ka Allah ta'ala shi ne shi kaɗe wanda ke riƙe da samai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke sasanninsu inna Allah musiku samawati wal arba an tasula Allah kenan kun gano wannan da ke ko to subhanahu wa ta'ala babu wani abin da ke gagara shi ba wani abin da yake da nauyi ga Allah maɗaukakin sarki babu wani abu da za a ce ya gagari Allah ta'ala babu shi ki kudirta wannan a zuciyarki ki ji dabbas babu wani abin da ya gagari Allah ta'ala shi ya sa kike nufata shi da dukkan bukatunki domin babu wani abin da ya gagare ki amma abubuwa nawa ne suke gagarin mutane ba wai mutane ba wanda da suke da cikakken mulki astaghfirullah alazim abinda da nake nufi da cikakken mulki su ne manya a ƙasa gaba ɗaya shine lamba 1 in aka mai wata magana sai ce shi ma abin ya fi karfinsa ko ba haka abin yake ba sai kika abin ya fi karfinsa shi ma kawai ga jami'an tsaron ga na farin kaya ga na bakin kaya din ga na kowanne ga na ciki ga na waje ga na komai amma su ce abin ya fi karfin su ma wannan gajiyarwa ce a san cewar Allah ta'ala shi yake da shi baki daya jalla sana'uhu kenan ta'ala shanuhu subhanahu wa ta'ala wannan zai nuna miki tunda babu abin da ya gagar Allah ta'ala ba abin da yake gagara shi sai ki roƙe shi kawai to mu abin da muke je a wurin roƙo shine da kin ɗaga hannu ki ga abin ya jira kin gane wannan da ke ko yanzu aka yi miki tambaya aka ce da ke da abin da Allah ta'ala ya umarce ki ki yi nawa ne yake ai e a cikin ɗari eh kina yin da tara annai sai annabawa kun gano wannan to amma sai ga mutum shi ba abin nan da kawai ko ke ce ba kunya ba tsoro ne shi da ya ɗaga, Allah ya bashi amma shi Allah ya sa shi yi kaza yaki kuma Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wali unubi la'allahum yarshuduna kun ga Allah ta'ala yana da rahama inda Allah zai duba wannan ne ba wani addu'a wanda za a karba kuma kun gano wannan to ki sani addu'a ki ba ta faduwa kasa banza ki kudurta wannan a zuciyarki abin da ake nufi kama sharuɗan addu'a ko dai ki samu a nan duniya ko kuma karki manta da ita addu'ar ibada ce ita karan kanta addu'ar kin samu abin da kika roƙa ko baki samu ba addu'ar ibada ce ya isa ya isa mun gane wannan da kyau ko abu na biyu yanzu kina neman a amsa miki kai ki manta mun karanta da su Allah ta'ala shine masanin komai abin da kika roƙa dalla Allah ya zai miki matsala in aka baki shi sai Allah ta'ala ya ajiye miki shi ranar alkiyama ai yanzu wani inda zai ga tudun taruwar addu'a da yi a nan duniya da ba a bashi ita ba sai alkiyama aka ce maka gasu sai ya nemi ya ce ya Allah din na duniya ma an fasa idau da su abin da ake bukata ki roki Allah kina da yaƙinin Allah ya amsa kina da yaƙinin Allah ya amsa shine kawai abin da yake shine kawai abin naki amma to bari a gwada a gwada kun gane wannan da ke ai ba haka ake yi ba ki roki Allah kina da mai yaƙinin Allah ya amsa kawai na ki jiran lokaci kike yi kun ga wannan yaƙinin ne da shi boka ya suke amfani fa su tusa wa mutane yaqini ki shi daidai kaza kar ki shakka ki jo ne ce duk wani shakka kafiri ne wannan yaƙinin ne shine ya zartar da abin bayan shi tuntun ya riga ya zama Allah ya sauwaƙe saboda ana son ki roki Allah kina da yaƙini akan Allah ta'ala ya amsa yanzu jira kike yi yaƙini shi ne kun gane wannan da ke ko yanzu jiran lokaci kike na amsar addu'a kuma zan muku tambaya yanzu a wacce za ta daga hannu ta ce kai na roki Allah Allah ya amsa min sai da ji mutum ya yi shiru in ji ta yi shiru bukatar ta biya sai ki ji ta yi shiru ta daina addu'ar kuma ta daina cewa a taimaka mata da addu'a ta yi shiru bukatar ta biya kuma kowa ya san cewar lalle muna ganin amsa addu'o'in mu sosai da sosai eh haka ne kuma haka bane ana ganin amsa addu'o'i muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana batun addu'a mutum ya taka tsantsan mutum ya taka tsantsan kada a ce mace ga wani malami addu'a shi kamar yankan wuka ce wai da yi addu'a ana karɓa hakan ya yi ji amince da shi karki manta iblis yi addu'a ta ki aka amsa mashi kun gano wannan da ke ƙala rabbi an ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzirin so da haka kada mutum ya ɗauki wannan in mutum ya ɗauki wannan zai zo ya bi jujal in dai dan wannan ne ba mutum ya ci ai wani yana da karama zai bu zai jujal domin jujal zai zo zai zo ana tsakar rani ya umarci sama ce ruwa ce ruwa wannan karama ce to inda mutum jimirin shi kawai bin kara kawai wani kara ai bu jujal Allah ya sauke duk waɗancan al'amura yanzu ba mun san babu wani abin da ke gajiyar gajiyar da Allah madaukakin sarki zamu je a gaba ta nawa ta goma aljumlatul ashira kenan ko gaba ta goma wa huwa al-aliyyu al-azim Allah ta'ala kenan wa huwa al-aliyyu al-azim Allah ta'ala shine al-ali shine al-ali shine kuma al-azim anan Allah ta'ala ya hada sifar al-ali al-ulu da me al-uzma a wani wurin ya ce inna Allah kana aliyan kabira a wani ne ce zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir haka Allah ta'ala yake ce hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al haqqa wa huwal aliyyul kabir haka ake so inda kina neman sunayen Allah da an tambaye ki koro dalilai eh mana sunan Allah ta'ala al ali saboda me hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al haqqa wa huwal aliyyul kabir inna Allah kana aliyan kabira zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min duni huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir amma ki ce abu kaza sunan Allah ne ki kasa kawo hadisi ingantacce ki kasa kawo ayar alqur'ani bayan kuma mun yi magana cewar ba sanya ma Allah suna suna na Allah ta'ala al'ali suna ne daga cikin sunayen shi al'ali yana kuma da siffa ita ce me al'ulu al'ulu ita ce siffar Allah ta'ala sunan shi ne al'ali kun gane wannan da ke kaman abin nan arrahim suna siffar arrahma kun gane wannan ko al suna siffar al-maghfira kun gane wannan da ke ko al'ali suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala siffa da take kunsa da shi ita ce siffa ta al'ulu al'ulu mai kenan ɗaukaka al'ali mai kenan maɗaukaki in ji ce maɗaukaki yanzu babu wani abu kasan shi kenan shi ne saman komai me na ce da nam babu wani abu a saman shi kenan babu wani abu a saman shi kenan komai yana kasan shi subhanahu wa ta'ala kin ga wannan sunan na al'ali yana kunshe da me da sifa ta al'ulu shi sa in kuma ta muka ce mutum waɗannan sunaye 99 da Allah ta'ala ya faɗa muka kawo abubuwan da ke mutum ya iya hurta su daidai eh ya san me ya san me na uku fa ya aiki da abin da ma'anonin yanzu ya yadda sunan Allah ta'ala al'ali amma bai yadda da sunan yana ɗauke da sifa ta al'ulu ba to kun ga wannan yana neman ya mai da sunayen Allah ta'ala kamar sunayen gama mutane me suna wannan sunan mustafa suna ne babu sifa ko zaɓaɓɓe ne sunan wannan sunan shi nur suna ne babu sifa eh eh ko a ce <laughs> a ku yi zakar ku kira sunayen wasu kuma rashida kuka ce ku dama baku ku ce ba ku shi kenan wannan rashida zai zama daban amma abdurrashir kan da abdul kan da sauran sunayen ba a faɗa ba sai kin bi su kin tabbatar da su idan ka ce al'ulu maɗaukaki ɗaukakan Allah ta'ala tana da ɓangarori guda uku ɓangare na farko uluwu zati ɗaukakan zatinsa ɓangare na biyu uluwa ƙaharin ɗaukakan ƙarfin ikonsa na uku uluwa shan ɗaukakan siffofinsa babu tawaya kwata-kwata a cikinsu a duk lokacin da kika ji an faɗi al'ali ki ji tana ƙunshe da waɗannan siffofi guda uku shi yasa ya ce yaya fi ku kai Allah ya jiga hafizul hakami Allah ya rahamshe shi shekarun shi fa gaba ɗaya a duniya talatin da biyar shekarun shi talatin da biyar ki cire shekarun shan nono da shekarun goyo da shekarun kaza duk a cikin talatin da biyar ɗin ya zo ya rubuta wannan littafi mai baiti ɗari uku ba kaɗan ya zo i sharhinsu da kansa balle a zo a ce ga abin da malam yake nufi ya zo sharhinsa mai mujalladi uku gani ba shi muke bin zo ana sanu. Allah ta'ala yana da sifata al'ulu muka ɗauki siffar farko uluwu zat ma'ana zatin Allah ta'ala maɗaukacin zati ne zatin Allah ta'ala yana sama komai yana ƙasansa Allah ta'ala ce sabbih sima rabbika al'a'ala al'a'ala maɗaukaki komai yana mai kenan ƙasan shi idan akwai wani abu saman shi to bai zama kuma maɗaukaki ba kenan kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ce a amintum man fi sama'i an yakhsiba bikum al-arda fa idha tamur am amintum man fi sama'i an yursila alaikum hasiban muna kai nadhir a amintun man fi sama yanzu kun amince ma wanda ke sama shine wa sai wasu saboda tsabagen bankawar su ce wai mala'iku to idan sun ce mala'iku sai Allah ya ce an ya bi kumul arba bai ce an ya hasifu ba in ya ce an ya hasifu to mala'iku kenan ko yanzu zaki ce mala'ika ɗaya ne a sama eh mala'iku matattare su ma sama ne ana salama yake cewa abdatil sama'u wa hukalha anta ib sama ta girgiza ta kada saboda mala'iku ya cancanta ko te haka din domin babu wani wuri da ya kai ɗani guda a sama face akwai mala'ika a wurin wani yana sujada wani yana ruku'i wani yana kaza wani yana kaza wani yana kaza kun gane wannan da ke ko saboda haka Allah ta'ala ce amintu man fi sama'i an yaksiba bikum al-arda fa idza tamur man fi sama wanda ke sama wurare guda biyu Allah ta'ala ya faɗa a wannan ayar a wannan sura sai ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu me a suud hawa kisa kuke kira lifta da mas'ad dan tana daga ka zuwa sama ko ko zuwa bene zan ce wanda ke in an ce sama shine kullu ma alak ilahi yas'adu kalimu tayyib zuwa ga Allah kyawawan maganganu suke hauhawa zuwa ina kenan zuwa sama haka Allah ta'ala yake ce ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu su suwa kenan mala'iku daga can saman su su ma da suke saman suna jin tsoron ubangijin daga saman su ga ayoyin suna da yawa na farko dai ga ayatul istiwa da muka ambata da su guda bakwai ga hadithul isra'i wal mi'raji in aka tambaye ki an yi isra'i isra'i shine tafiyar dare daga ina daga daga makka zuwa baitul maqdis mi'raji kuma daga ina zuwa sama a can fa Allah ta'ala ya kira manzan shi manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa wurin shi domin ya bashi salloli ana fata mun gane wannan shi annabi Musa kusan matsayin ya sha bamban annabi Musa alaihi salatu wasallam da Allah ta'ala zai magana da shi sai ya ce je ina dutsen turi sina wa na yadainahu min janibi turil ayman bangaren dutsen fa na dama ba na hagu ba qarrabnahu najiya amma annabi sallallahu alaihi wasallam farin jakada khatimun nabiyina wa imamul mursalina lamba one a cikin halittun Allah kaf su duk halittun Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine na farko kun gano maganar eh a matsayi eh wa afdalul khalqi Allah ya saka muku da alkhairi barakallahu fikum shine afdalul khalqi da Allah ta'ala zai magana da shi sai ya kira shi sama sai ya kira shi can duk wani wanda yake cewa Allah yana ko ina ya yarda da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi zuwa mi'raji to yana kira shi bayan yana ka'aba in haka ne ai sai Allah ya magana da shi a ina a daidai wannan wurin amma sai Allah ta'ala ya kira shi zuwa sama kuma ko ina ana faɗan wannan amma kuma sai ki ga mutum ya ce kuma Allah yana ko ina kun gane wannan da ke ko hadisan suna da yawa zan karanta mana hadisi kwaya ɗaya a cikin sai muslim hadisin jariya hadisin imam malik ibn anas imam a'imma ya ruwaito shi a cikin muwadda kenan mana ganga wani shine asalin malikiya a kai dama malikiya gaba ɗaya su ahlus sunna ne daga baya ne aka samu wasu yan jabu suka zo suka warwatsa suka ware fikihun daban aqidar daban yace fil aqadi al-ash'ari wa fikihi maliki wa fi tariqatil junaidi as-saliki yace fi aqadi al-ash'ari aqidar shi sha'ira yake yi wa fikihi maliki fikihunsa kuma malikiya yake yi ɗariƙa da yake kuma junaidiya yake yi eh wani hadisi imam muslim ya rawaito shi a kitabul masajidi wa mawadu isala a babu babu tahrimul kalami fi sala wa naskhi ma kana min ibahati ya koro hadisin hadisin muawiyah ibn al-hakam as-sulami hadisin yana da tsoso saboda lokaci ya ja zan tsallake in kai har zuwa ga inda yake cewa shi wa kenan shi mu'awiya kenan yake cewa wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li yace kuma ya kasance ina da wata baiwa tana min kiwon dabbobi in jiwa in ji mu'awiya bin al-hakam qibala uhudin dabda dutsen uhudu dabbobi suna kiwo a wurin ai har yanzu madina bata kai wurin ba amma kadan ya rage wal jawwaniya fattala'atu abin nan fattala'atu za ta yomin sai wata rana na tsinkaye ta na tsinkaye wurin fa'iza zibu kada zahaba bishati min ghanamiha kawai sai ga wata kura wani kyarkeci ko kura ko kyarkeci ya kawo bara ya cafki me wata akuya daga cikin akuyoyin nawa da take kiwo kaga yanzu kamar ya zarge ta da me kenan da sakaci rashin kulawa ya ce wa ana rajulun min bani adam ni ko mutum ne daga cikin 'ya'yan adam asafu kama ya asafun damuwa tana shiga su damuwa ta shige ni kamar yadda take shiga su yake faɗa muwa lakin ni ha sakka kawai sai na keta mata mari saboda me ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne me kenan na bashi labari azzama zalika alai sai ya ga abin ya yi girma a gari ne. me yasa ne mata haka mi yasa ƙultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah afala ha ya ma'aikin Allah yanzu ba na yanta ta ba in yanta ta ta zama ya mana kamar ya zama mishi me ka fara wannan abin da yi tunda har annabi sallam ya damu akan dukanta da yi akan buge ta da yi akan marinta da yi shi kuma baya son saboda shi manzo Allah ya damu ana ba ta mun fahimta qal sai manzo Allah ya ce itini biha je ka zo min da ita kun ga bai ce ya yanta ta ba sai da ya ce je ka zo min da ita za a mata interview kenan eh mana eh za a jinjiga ta za a jinjina ta a jinan imaninta fa ataituhu biha sai na zo mishi da ita faƙala laha sai ma'aikin Allah ya ce mata aina Allah ina Allah yake in ji wayi wannan maganar ya ce yaya aina Allah ya yi tambayar da aina amma sai ki ji wani ya ce wala aina kana wala kaifa kana kawwanan akawana wai wala aina kana wala kaifa kana wala kaza wala kaza baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma wannan fa babu shi duk wannan lissafin da aka yi in kika duba lissafi to babu shi duk siffa ce ta babu mama a ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya dama baya hagu shi yasa suke cewa wai mutum ya yi zurfi a ilimin tauhidi wa zai bata tauhidi ne irin nasu wannan ban kaura ne ba tauhidi bane falsafanci ne kawai ba tauhidi bane wannan saboda dole ke tambaya to ko akwai shi sai a ce maka akwai shi to amma yana ina a'a baya kudu baya arewa wai baya ko ina to na yake babu kenan fa duk sifofin da aka bayar siface ce ta babu haka kawai malam zamu shiru ai bai kamata a shiru ba dole ne a tawar da mutane su san ina mahalicin su yake yan uwa ba ki sai ina mahalicci ke yake ba eh a kun sai ina naku yake ko sai ya tambaye ta yace aina Allah ina Allah yake qalat sai ta ce fi sama yana sama qal sai ya ce mata man ana ni kuma waye dan ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ne kin ga yanzu an mata tambaya kenan a ɓarayi na nawa na la ilaha illallah yan sai ɓarayi na nawa muhammadu rasulullah ƙala sai ta ce anta rasulullah kai manzan Allah ne ƙal sai ma'aikin Allah ya ce a atikha fa innaha mu'mina yanta ta mummuna ce mummuna ce yanta ta uwa manzo Allah sallallahu ya tabbatar da abin da ta faɗa ta ce fi sama inda a amintun man fi sama din nan ba haka Allah yake nufi ba to ai da manzo Allah ya mana bayanin me yake nufi domin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna sai kuma i tabbatar da haka kuma ku duba sai i tambaya da aina wanda yake wasu san ba su yadda wai ai tambaya ma da aina ba ina ma a ce ke ce mawankiya za ki aurar da yake ko wata sai ki ce a kawo angon tambaye shi aina Allah in yi ce miki yana koya na yake ce kai wannan fi kalbihi maradun kun gane wannan da ke ko dole ne ki san da wanda za ki aurarwa dole ne ki san da shi kar ki je ki ba ɗan shi'a ko wanda bai san ina ma Allah yake ba eh bai san ina ma Allah yake ba kya bashi wanda bai san ina Allah yake ba kya bashi aiki ai ba ki bashi ba bai san sifofin Allah ta'ala ba kuma duk sifofin nan da aka ambata ya yadda da wasu ne bai yadda da wasu ba idan kika ce saboda mai iya da Allah yana ji sai ce ji ba irin na mutum ba to me yasa bai yadda da cewar Allah yana da hannu ba amma ba irin na mutum ba shi ne ai Allah yana magana amma ba irin na mutum ba to me yasa wa ya ce mai fassara haka tukunna wa ya ce mai fassara haka ya ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba Allah yana magana ba da kaza ba waye ya ce da shi waye ya ce da shi Allah yana magana kawai ka tsaya nan mun gano wannan da ke ko in ba mutum ya yi wannan ne fa zai tsira amma in ba haka ba dubin dubatan tambayoyi masu tarin yawa ba zai iya amsa su ba to kun gade wannan hadisin yana cikin sahih muslim wannan hadisin yana cikin muwadda na imam malik ibn anas wannan hadisin imam ibn kathir ya kawo shi lokacin da yake tafsirin din suratul nisa'i daidai fadin Allah ta'ala ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina a daidai wajen kisan kwararre ne a tafsiri sai ya kawo shi anan duk waɗannan al'amuran fa Allah ta'ala ne da manzai suka tabbatar mashi ba wai mu za a ce mun ce Allah yana sama ba ko mun ce Allah ya daidaitu kan al'arshi ba ayoyi muka kawo da hadisan manzan Allah sallallahu haka ne ko ba haka bane shi Allah ta'ala shi ya fi kowa sanin kanshi da kanshi a antum a'lamu amilla a cikin halittun Allah babu wani wanda ya kai Allah saninsa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halittar Allah babu wanda yake sanin Allah kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan fa kafin in zo in tambaye ki in ce me yasa zaki addu'a kike daga hannu me yasa baki haka ki haka ki haka sace kai wancan ku sata a turu za a ce ku sata a turu kowa haka zaki ki ga yanayi kun gane wannan da ke ko haka za ki ga yana yi idan kurma zai rantsuwa ya yake yi sai haka haka ne ko ba haka bane to amma ba duk bayan ya kammala wannan sai kuma zai ce baya ko ina a ko ya ce baya ko ina ko ya ce yana ko ina sai ya ce yana ko ina amma kuma baya masallacin nan in ya ce yana ko ina sai ki tambaye shi yanzu yana masallacin nan kenan sai ce miki kuma a'a kuma ya ce ko ina ɗaya kenan idan yi ma Allah ta'ala bigire laifi ne in har laifi ne ke kin ce yana sama bigiri nawa kenan ɗaya shi kuma ya ce yana ko ina yana maka yana birnin rome yana birnin italiya yana lagos yana kaduna yana mina yana kwakungu yana unguwan daji ko ba ka yake ba wurare nawa kenan ko kuma ke dole ba dama ki yi tambaya sai da kawai da ki yi shuru kawai eh ai ba zai ba ko to yan uwa wannan shine tsantsar aqida ta ahlus sunna kuma ba wani abu bane ayoyin ne gaba ɗaya a kawo su abin da ake so amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabb ki yi imani kawai shine abin da ake bukata eh kun gani ko aikin da muka bayar jiya a tambayi yara kun ji jumlar tambayi aikin da muka bayar jiya na cewar kowa ya je ya tambayi yara ya tambaye su ina Allah yake ta ce ta tambayi yara ƙanana guda biyu ta tambaye su ina Allah yake sai suka ce mata yana sama sai ta tambayi wanda ya tasa mana <clears throat> aƙida tunanin ya fara gurɓata sai ce yana ko'ina sai ta ce mai yanzu yana so kawai kenan sai ce a a a baya nan sai ta ce yanzu yana can gidanen da ake dafa giya yana kallon su sai ce a a baya nan a a to kuma ya ce yana ko'ina ko kuma ba da maki wani tambayar akwai dama mana yan uwa mahalicinki wanda yake bauta ki san ina yake ba sai uluwa kahari na biyu kenan ko uluwa kahari shine ɗaukaka na Allah ta'ala wanda babu wani wanda yake rinjayarsa Allah ta'ala yana cewa ma min ilahin illa Allahul wahidu haka Allah ta'ala yake cewa huwal qahiru fawqa ibadi shi yana da uluwa ƙaharin ta yadda babu wani wanda yake rinjayarsa kun gano wannan da ke ko sai abu na uku uluwa shan girman Allah ta'ala sha'anin sifofin Allah ta'ala Allah ta'ala ya ɗaukaka ya birin ƙasa daga dukkan barin siffofi na tawaya da na ƙasƙanci subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad yanzu menene bambancin sifa al-istiwa da kuma al'ulu mai bambancinsu bambancinsu shi ne shi sifa ta al'ulu sifa ce ta zati eh kun kiyaye Allah ta'ala ya tabbatar da akari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu